واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد wannan sai yana roƙon jama'a addu'a mako wancan rana ita yau ya tashi karatu sai tarar da wani ya ɗauke masa kekensa Allah ya sananta rabo Allah ya san Allah ya bayyana wancan da ya ɗauka Allah ya mai masa fiye da abin da ya rasa wannan yace yana neman addu'a yana da rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya mu gabaki dai Allah ya ba mu lafiya amin subhanahu wa ta'ala babu yace wani babu qulu kutir kitab hadha al-kitab muwajjah lil mu'minina وقيل يمكن أن يجوز أن يكون موجها للكافرين أما القول الأصح هو أن الكتاب موجه للمؤمنين يقولوا كتير آمنا بالله من بعد غسيا الله وما أنزل إلينا لأبن لأك سوكا منا to ina mahaine ne sanadiyan fadar wannan magana shine imam al-bukhari ce qala hadathana muhammad ibn bashari قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية يشي Yahudawa alul kitabi sun kasance suna karanta at-taura da ibiriya harshen Yahudu. wa yufassirunaha bil arabiyya li ahli al-islam sai su rinka fassara a su rinka fassara littafin su zuwa larabci suna fassara ma musulmai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم kada ku karyata su kada ku gaskata su dan abin da suke faɗa muku ba ku san ba ku san ainihin gaskiyar abin da suke faɗa muku ba akan haka kar ku gaskata su ya zama na ƙarya suka yi kada kuma ku ƙaryata su ya zama na wannan abin da suka faɗa ku ƙaryata gaskiya ce gaskiya ne to menene maganin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa qulu sai dai ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina al-aya mun gane ko فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يتي سيقول السفهاء السين للتسويف سوف أسنو يقول السفهاء واو أي جاهلي مرسا هنتري مرسا هنكلا منافقي ذات فتا من الناس كمدري ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ليه يسا سوك جيا دا تكلم بيت المقدس سوك داو يسونا كلم كعبة أيضا فاكم مسلمتي ما تتجد أي فلا القبلة إتكي بيت المقدس وتا بوما تاكي لكم أبو أي حكا أنا فلا فأنا الله رو تتجد أنا راح تلبه في السماء ولد ولن نزك زادا جاغاها فولي والحكا شكر المسجد kusa manzo Allah yana sallah yana kallon masu na sai kan kaba amma addini musulunci take izini kai ba ilimi aka baka ba aka kai ba zai taba zama wa addini ba abu abu burari al'ada baki daya abin da zaka tira zaka dada zaka tabbatar da menene yana buɗe ne abin da zaka kai sai abin da kake a'a karkai addini kuma sabani haka duk ko fito kake cikin ake yi in ba haka ba in kai bai zama addini ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ya huskanci kaba amma bai yi ta kansa ba yana ta kallon sama yana Allah Allah yana fama yana tunanin ina da aka wuce shi shine sai Allah mai har na ka wa kika sama ai mun ga abin da kallon da kake yi dana Allah Allah ka samu wannan fara mu yanda kake sannan sai ke fa walli wajhaka kasal madina fa walli fi amrina daga nan sai aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai da kafi ka'aba shine a cikin da mu ka'aba to shi ne waɗannan marasa hankali marasa hankula kubba suna kai su to ne yasa da ke kallon bakin mutum da zuwa karawo suna kallon ka'aba ko da kace ka ce da su sai ka rubuta ba ha umma na ma wallahi aslan kin da ta mu sai aka ce ka ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratil da gabas da yamma da kudu da arewa da sama da kasa da duk inda ka sani na Allah ne yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratil mustaqim zuwa farki madaidai to shine sai aka kawo kisan canza alqibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba yaya al'amarin ya kasance قال حدثنا أبو نعيم قال سمع زهيرا عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس ستة عشر شهرا Allah sallallahu alaihi wa sallama an karbo daga bara manzon Allah ya yi sallah musulmai baki dai ana huskantar baitul maqdis watanni goma sha shida shekara ɗaya da wata nawa kenan au sab'ata ashara shahara ko kuwa watanni goma sha bakwai وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت Lokacin da aka umurce shi ya huskanci Ka'aba baitul maqdis duk manzon Allah ya fi ake ya huskanci Ka'aba amma Allah umurni bai zo ba da ibn wa innahu aw kana salla aw sallaha salat al-asr wa salla ma'ahu qawmi manzon Allah ya tabbata da ai sallan na asr ai ba ai ba ai la asr ana kal baitul maqdis wa musulmai suka yi tare da manzon Allah a kal فخرج رجل ممن كان صلى معه أشكه مأمون يتكلم الله قبل أكثر أنا كلهم بيت المقدس فمر على أهل المسجد وهم راكعون وهم راكعون فقال دعك يصلى sai aka ana sallan na asar sai aka ce sai abu ya zo aka a koma bai ci aka koma a hukunci ka ba to sallan na asar mata sai aka hukunta da dangane da wannan labari da wannan har sai dake ashhadu billah yace na ce da Allah laqad sallaytu ma'an nabiyyi yace na shaida ina shaida muku shaida tsakani na da Allah laqad tabbas na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makka an ka juya ana kallon Kaaba yana faɗa musu abin da yake a karance ana sallah ana kallon baitul maqdis wata ni goma sha bakwai ko goma sha shida wannan sahabi da umurni ya rubuta aka hukunta Kaaba yayin sallah tare da manzon Allah ya shiga masallacin manzon Allah yana tafiya ya dauki shi wannan masallaci sai samu waɗanda suna sallah a kan abin da asali aka tsaya suna kan baitul maqdis sai yace ina sanar da ku cewa na yi sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Kaaba ba ku fadaru kama yana faɗa musu ba wanda yake dan me ko in ko dan sako ne suna huskata baitul maqdis yana faɗa musu dukkan su sai suka jiyo suka huskanci ka'aba ba ko kaya wannan ba khabarul ahadi bane ai aiki da shi ko ba ai aiki da shi ba wa kana allazi mata ala alqiblati qabla an tuhawwala qibla rijalun qutilu sai da sabon hukunci ya zo. aka shiga ana aka koma ana kallon Ka'aba sai aka ce to musulman da suka mutu kafin a dawo ana kallon Ka'aba yaya sallar su take ina hudu dawa yake a kallon baitul yanzu kuma Allah ya canza yasa duk wancan da suka addinin su ya tabbata kenan ko lam nadri ma naqulu fihi suka ce to wa'ancan da suka mutu kafin a dawo sabon alqibla sabuwar alqibla yaya za a yi da su kenan yaya addinin su fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya وما كان الله ليضيع إيمانكم Allah madaukakin sarki ba zai taba tozartar da addinin ku ba ko imanin ba inna Allah bin nasi la rahim lallai Allah madaukakin sarki mai tausayi ne mai jin kai ne ga mutane قوله تعالى فدر الله مدوكاكين سرفي وقد زجعكم وطا يتي حتى كما كتسا كمن الله يبارك النبي إبراهيم عليه حديث آيسا حديث مسلمين har da sarki ya zabi umman manzon Allah sallama umman amma wata aje farin bata kai wa'ai da suke suna tsaka tsakanin annabawa da sauran hadisi suke su marku da kuma sauran annabawa ba fa suna sama suna sauran al'ummomi baki daya ba su ga sai nan lobo take kuma ina ji ummatan masar ai dan atlas ma ban ni da ku saboda ku zamo suwada a nabi ku zamo shedu ne a rare akan waɗansu annabawan ma wa yakuna ar-rasul alayhi shahid manzon Allah kuma ya bari shaida ne akan ku kun yi imani ma sai yayi aiki sai man karin hadisi ya ta umman manzon Allah ta rufe al-umma da taurata sai da hadathana yusuf ibn rafi ala hadathana jarir wa abu usama wal nafs li jarir an ahmad an abi salih wa qala usama hadathana abu salih an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yud'a nuhun yawm al tashin kiyama za a kira annabi labbaika wa sa'adaita sai ya amsa ya rabbi fa yaqulu sai Allah ya ce ma annabi nuhu hal ballagta shin ka isar da sakon da aka aike ka da shi fa yaqulu na'am sai annabi nuhu ya ce eh na isar da sakona fa yuqalu li ummatihi an tambayi annabi nuhu ko ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين falanaqussanna alayhi eh kuma kunna ga'ibina annabi nuhu ka isa da sako eh ko al'umma annabi nuhu ya isar muku da sako eh, sai a a فيقال hal هل بلغكم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير ai ba su yi adalci ba fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 na ba za ku tausaya musu ba za ku yi adalci ba an ba ba da ila fa bina kama kuna kin dai su ce ba shi lafiya ba ba kine ruhu ina da wannan adalci kira yana kira jirgin ruwa ba izi na ta'ala da illa ma ku ce ba a garamin nabi fa yaqulu mai laka da kallahu ka ce ka ifa da lafiya al umma ka tuke ma atana min nazir ba ka ce ma a hadisi da zako ba ma atana min nazir ne za'idatu li ta'kid al nazr ma atana min nazir wani ma ne gargadi wani ma ne wa'idi wani ma ne bai tabbata kuma a tana min sai Allah ya ce annabi mu kana shi da jama'a da cewa ka ga yanzu kai ka fada duk bada fa ya kulu sai ce Muhammad wa ummatu Muhammad da al'ummata za su yi da kan cewa na isar da sako ba ma haka sun karanta in har kana nan haka kauni ana zai kawo maka ne sabin ayya da kala ya kauni inni lakum nadhir mubin ani ibnullah wa taqu wa atiyuni yakun yukuti an hada ban Allah alaka fa yashhadu sai al'umma ta zuci da haka annahu qad ballaga wa yakun rasulu alaikum shahida al'umma manzon Allah ta su mana al'umma manzon Allah su za mu nuna ran ta kiyama ne sai da sa'an nan kuma al'umma manzon Allah ya tabbatar da cewa eh sun yi imani sun aikin addini aka ce al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke masu kyawun kida masu kyawun tauhidi masu kyawun sunna masu kai duk aka ce za su yi shaida wani za su yi shaida eh, wanda za su yi shaida ba kowanne ɗaya ne cikin al'umman kowanne fatin da zai zo ya yi shaida ba kai kanka kana neman ka samu ka fita kuma yaushe za ka yi shaida فذلك قوله جل ذكره يتي ايتي ne ma'anar faɗar Allah ma madaukakin sarki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wal wasatu wal wasatu yace al-'adl imam al-bukhari kenan Abinda da yake sai fassara kalmatul wasat yace al-'adl babu yace wani babu قوله تعالى إيه فدر الله مدوكتين سركي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قوله تعالى فدان الله بكين سكي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي با قوم يسام كتلك وانتن القبلة با لكك سنتي كان بي إلا لي على من يشري الرسول سيدي مسل جم الثاني سكت إن مظهور مظهور وان يجي من ظن الله صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على أدري أبن بلتي أبن يجي مكاني سوى هي السبب منزور سوى هي السبب وإن كانت يكي قود يكي تحويل القبلة إن أبن من يسلم من وهلا إلا على الذين هذا ba sai dai ga waɗanda Allah ya shirye su su ne za su sauki wannan abin inda Allah ne ce wancan Allah ne kuma wannan wa ma kana lahu yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi larafur rahim qala hadathana mubaddal قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن بلال عن ابن عمر رضي الله عنهما baina baina annabi salluna subha fi masjid quba yace yayin da mutane suka je suna sallah Allah ne wannan hadisi ya kira ya zo mu kenan ko wannan kuma sallar asuba ne in ja a ja'i sai wani din yazo fa qala ayati anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qur'an Allah ya daukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani an ya qabila al-ka'ba ya muskanti ka'ba fastaqbaluha fastaqbiluha wa muskanti ka'ba umuni ne ba faka wadahu ila ka'ba yana fada musu a cikin sallar kafin baitul maqdis yana fada musu su juyo su muskanti ka'ba akwai masallacin Madina ake cewa Masjidil Qiblatain a lokacin da suke fuskantar maqsud bai ke zama alƙibla amma sun aukar da wani abu na ibada a cikin suna fuskantar baitul maqdis da aka ba su labari sai suka fuskanto Ka'aba ina hukuncin sallar da suka yi wannan lokacin juz'in da suka yi suna fuskantar baitul maqdis sallar su tayi dan suna rike da asali ne nafsi sai da wani nassi ya zo ya bayyana musu sa'annan suka karba ba su da laifi kenan ko ko suna da laifi ba su da laifi mutum ɗaya ne fa yake faɗa musu wannan magana suna ji saboda mu san darajar masallaci masallaci da darajar musulmai tsakanin junansu dangane da masallaci ko babu qaulillahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki kad nara taqalluba wajhika fi samai ila amma ta'maluna qala hadathana ali ibn abdullah qala hadathana mu'tamir an abihi an anas radiyallahu anhu an karbo daga sayyiduna anas Allah ya kara masa yadda yake lam yabqa min masallal qiblatayn yace a doron kasa yau ba wanda yake cikin sahabbai da aka yi sallan alkibla biyu da shi aka yi sallan baitul maqdis aka huskanto kaba yace babu ko ɗaya da ya taura a raye a doron kasa yanzu sai anas dama anas sai yayi tsawon rai ko menene dalilin haka yayi ma manzon Allah hidima shekara takwas aka ce shekara goma aka ce kasa da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kwaban sa yace dan me kai haka ko dan me baka yi haka ba manzon ce ah, ta wata da ya rasu ga dan yaron nan ana ya zai maka hidima sai manzon Allah hidima manzon Allah rasa addu'a ke Allah ka tsawaita rasa ka tsaka mai kana ta sa'an nan haifa da aka ce guda kan da na sai باب ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك كتبان ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية وأن أهل الكتاب يقول لي قول تعالى دا ذات صابوك الدك آيوي قوة دبارة قوة أجد كفر ذاك إليه وإذا تداهم فريق ما تبعوا قبلتك فذاك تأتي لك با فذاك تأتي لك با ولا أنا مغمو كان بسر إلى قولي إنك إلا المال وأنا تفنى خالد بن مخدين مرد خالد أو آية أو حديث التي فسر وأنا آية قال حدثنا سليمان حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما الناس في صوبه بقباء يأتي يا علم ذلك صلى الصباح عن صلاة القباء جاءهم رجل سيوم في يده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن لا يكبر فعل صلى الله عليه وسلم قد أجير عليه ليلة أن توكم متى دعاية هي دجاج قرآن وقد أمر أن يتقبل الكعبة أتى أمر جيشه التنجي قال ألا فتلوها قرار يجب شرع يجب الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام فقد جاء كلمة الجنة فاستداروا بوجوههم الى الكعبه لكن فهتدوه التنسوق وتجدوا سوى الكعبه باب wani babi da ke fada yake allazina atainahumul kitaba yace waɗanda muka ba su littafi min al-yahudi wan nasara ya'rifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama ya'rifuna abna'ahu kaman yadda suka san ƴaƴansu ka san ƴaƴanka ka san ɗanka ɗanka ba zai taba shige ma duhu tsakanin shi da ɗan wani ba ka san ɗanka sosai ba zai taba shige ma duhu ba aka ce haka suka san manzon Allah da gaskiya yake akan gaskiya yake kuma gaskiya yake tafi da shi amma ina wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa فلا إلى قوله فلا تكونن من الممترين يكي وإن فريقا منهم وأنس وتكون بيا وتجماعة أتكين يهود ونصارى لا يكتمون الحق والله سنا بوي جسيا باسا فدر جسيا وهم يعلمون كو وهم يعلمون الواو لكن هم ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبدا يعلمون مرفوع بثبوت ماذا ابن العلماء دل عليه في المكتوب لا مقدم من محل الحال اي قالوا يعلمون فهم يعلمون ان وجه اسمع عليه قالوا هم يعلمون ان هم يعلمون الى بيت القوام كتائب مجرد الكلام تسمي اول حال ba aka bibina alqur'ani ba aka bibina aina alqur'ani ba a cikin hawa magana da kai ko magana ko burin kai ko magana ko da haje za ka iya farin da dama an alqur'ani ne kuma ba da kai zo haka za ka sai dai ka da دين الكبيرة هرول الكبيرات ما لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قريب وشحك الله في لا أقسم sai أقسم to ina ma na kawo la sai za'idatun bi ta'kid sabab sai kuma sai a'a ina kuka ce za'idatun bi zidat bi ta'kid sabab sai wannan sai da ya shafi tsari a cikin suna ce sabab mun ko to waɗannan matsaloli suna bukatar jikka a cikin karanta su misali alqur'ani ce bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya zo zai bismillahir rahmanir rahim sai yayi ne sai yayi bismillahir rahmanir rahim wai ne kenan abda'u bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa allah sai ka ce la ma'buda haqqun illa allah to sai suka ce kur'ani qur'ani min al-qur'ani am akwai kalmomin da ba ka isa ka fassara su ba sai ka yi musu takriri daga gare ka ko daga malamin ka ko wani babban malami mm. saboda haka kalmomin suka yi sai suka ce to wannan takdirin da ka kawo din yana cikin alkur'ani ne ko ko a'a ba cikin alkur'ani mm. in yana cikin alkur'ani ina yake in ba cikin alkur'ani alkur'ani yana bukatar magana ka kai ka cikin alkur'ani kenan bismillahir rahmanir rahim duk malamin da zai ma iradi zai ce bismillahi abda'u bismillahi af'alu bismillahi ko kaka sai ya kawo takbiri to wannan takbirin da magana ba za ta tafi ba sai an kawo shi to shine suka ce muqaddaratul qur'ani min alqur'ani am min ghairi alqur'ani in ka ce min alqur'ani kai ƙarya ko kai gaskiya ina yake kai ka kawo in ka ce laifa min alqur'ani suka ce yaya ba cikin alqur'ani kai maganan ka zai cika alqur'ani wanne ne za ka dauka ba ne bayan ne wanne ne za ka dauka من القرآن من غير القرآن من القرآن من غير القرآن من غير القرآن ما كانت لسه القرآن لما كانت القرآن غير لسه إذا قال حتى سورة كتور كتير كتور المسائل تكدا كذا لا لسه بيولنا يفدا ولنا يفدا ولنا يفدا أنا هو هذا الذي نزل في الله تعالى حتى كم إيمان أما في كذا لا ما حتى الله يقرأ يقرأ في كذا ما كذا دوا بعد كذا لا يفدا مسلم بعد كذا أبينا في كتور كذا في كذا باب لكل وجهة هو موليها فاستركوا الخيرات يعني فاستركوا الخيرات أي فتوجهوا إلى الغابة ولكل أي أكتب قوة الأمة أهل الأجيال wani yana da alƙibla huwa muwajjiha yake fuskanta ko da haka yawa wani shine na ku fuskanci Ka'aba tun da Allah ya fuskanci Ka'aba ina ma ta ku duk inda kuka kasance ya asmu Allah jami'a Allah ma rakin da ku ba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir inna Allah ina da bana da Allah hadihu sabina ala kulli shay'in ma'ana jar wa majrur sai malaman ulama al-kalam suka ce inna Allah ala kulli shay'in qadir ina ma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai Allah yana da iko ya tsara alkawari Allah zai iya saba alkawari a me yasa eh Allah ya bariki fika Allahu akbar sai suka ce ai alqudratu tata'allaqu bil mumkinat abinda ba zai taba yiwuwa ba ba za a ce kudura tana da ta'alluki da shi ba menene misali haka sai ce wa inni wa in aw'atuhu aw wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi hmm. to Allah ba zai saba alkawari ba to shine menene ina ma'anar magana wannan a cikin ilimin tauhidi sai suka ce eh Allah ya alkawari in kai kaza zai sa ka aljanna Allah zai saba alkawari ba zai sa saba alkawari ba saboda saba alkawari menene sifatu na to Allah ya ce in kai kaza zai ma azaba yayi alkawari ko bai ba da kazo sai ya fi maka ya saba ko bai saba ba sai saba ba ku saba bai saba alkawari ba ina so yaya ka fitar da wannan magana sai ka ce ai afuwa da yin nan karanci ka ce ma wani zan baka naira dubu ka zo ka ci bashi ka saba alkawari zan daure ka ko zan dake ka kai alkawari ka zo ka ce ka an yafe ma karamci ne ko saba alkawari karamci kenan shi ne suka ce akwai bambanci tsakanin narko da alkawari akwai bambanci tsakanin narko da alkawari wa inni wa in aw'atuhu aw wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi ina ma'ana au'atuhu yace in nai masa narko ko nayi masa alkawari zan saba narkon da nayi in cika alkawarin Mana hmm. in kace zaka yi ma mutum azaba zaka daure shi zan daure shi ko zan dage ka ko zai ma kaza zuwa an yi maka lokaci bai ka an yafe ma duk duniya ba za su ce ka saba alkawari sai a ce kai karam amma in ka zo zan baka naira dubu ya zo kake ba shi a ce ne saba alkawari sifa ce ta kamala ko ta nakasu Ah, ya mene menene afuwa sifa ce ta kamala ko kuwa nafsi kamala ce ko an fahimci haka nan ko wani aka ce ma inna Allah ala kulli shay'in qadir ah. dan in kaje kana karanta littafin tauhidi eh, eh, ilmul kalam sai ka gaji sai ka gaji hankalin ka sai kusan kwakwalwa ka ta kusa bugawa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ah. zai yi halaka kansa zai halaki kansa zai kaza zai kaza zai kaza sai a ce a ai القدرة تتعلق بالممكنات أي أبن لك مستحيل لا يتعلق بالقدرة ما هكذا بني قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال يتناجى البراء ان كان مسدايتي صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو البيت المقدس نحو بيت المقدس يتي من صلى تعالى من الله من كلم بيت المقدس 16 او 17 شهرا وتنيجو مشاكل كوشا بقي ثم صرفه نحو القبلة فان أتجيد به جوا آه، الكعبة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يتي دك إن تكفنتي كهستنتي ساكن كعبة وإنه للحق من ربك يتي جسياك لك أبنجدك وما الله بغافل عما تعملون ألا مدعوك شنفركي بارب كنن بارب بيسان أبن لك شيبني يتي شطره تلقاؤه kalman da Imam Bukhari ke sai fassara kenan yake shasrahu tilqa'uhu fuskantar Ka'aba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول اتي ناجي عبد الله بن عمر الله يكرم سيدنا فدكوا بين الناس في صبح بقباء يا عند متاني في صلى الصبح مسلاتين قباء اذ جاءهم رجل سي wani mutum ya zo musu فقال وان su ake ce da su mubhamatul hadith جاء وجاء رجل من اقصى المدينه sai ake wani ne sai ake kuma mubhamatul qur'ani qalat imra'atul aziz kenan rajulun imra'a fulani sai an kawo shi kenan hmm. sai an je an bincika da rajulun min aksal madina sai shine wani qalat imra'atul aziz ita ce wacce fa qala iz ja'ahum rajul da zaka bi malaman hadisi wannan rajulun sai sun ce ma shine wani dan wani dan wani ya mutu lokaci kaza su ake cewa mubhamatul qur'ani da mubhamatul hadis wa'ansu malamai su kuma da suka kware su ilimi abin da suke ji kenan جاء وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قالت امراه قال رجلان وجاء كذا كذا جس suka bi tarihi su wane ne wa'annan duk suka tabbatar ma shine sai littafi ana ce da shi mubhamatul qur'ani haka kuma da ahli sunna nake da suka zo mu mai a cikin hadisi rajulun imra'a kaza kaza kaza kaza sai a ce wane kaza shine kaza shine wane kaza duk a tabbatar ma sunan nakin su da sunan iyayen su yau jama'a suka mutu zuwa ke kuma mubahamatul hadisi ko fannonin ilimin hadisi suna da yawa babu fanni na ilimi da malami zai sai zai sai har ya gama rayuwarsa da shaura kamar ilimin hadisi dan malami ya buga ya buga ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan har ya gama rayuwarsa yana cikin bincike cikin ilimin hadisi Ya yi rubutu ya yi talifi yi komai da komai yana gamawa inda ya kai ya tsaya wani malamin yaro shi ma sai kama aiki kusan ya fiye da wancan da ya yawa da wani mutum ya zo fa kare sai ce unzila laylata qur'ani an saukar da alkur'ani jiya fa umira an yastaqbil alka'aba aka umurci manzon Allah ya huskanci ka'aba fastaqbiluha ku huskanci ka'aba wasadaru ka hay'atihi suna cikin sahu suna kallon birnin sham sai suka canza suka juyar yadda sahunsu suka dawo suna kallon baitul eh, ka'aba فتوجهوا الى الكعبه وكان وجه الناس الى الشام a lokacin mutane sun kasance suna huskantar birni sham ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم إلى قوله لعل ولعلكم تهتدون دم كشرية كشرية قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء بقباء إذ جاءهم آت وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آت فيما كمان جاء آت رجل امرأة أنا تلتو مبهمات قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة إتي أم أمر كيسي يهسكنتي كعبة فاستقبلوها يسكهسكنتيتا وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى القبلة sun kasance suna kallon birnin sham sai dukkan su suka dawo suna kallon alqibla idza qila lakum tafassahu fil majalis fassahu yasahi Allahu lakum Allah ya ramu da mana mai albarka wannan duk hadisan da muka karanta da yanzu duk suna zanci tuka ne fa game da masallaci kun fahimta duk suna zanci tuka ne game da me masallaci dan mu san cewa sakon masallaci ba karaman masallaci ba karaman muhimmanci yake da shi a wurin musulmai ba yanzu baki daya duniyan nan ba mu da abin da yake hannun mu fa sai masallaci wallahi tallahi banda masallaci babu abin da yake hannunmu za a iya dasa imanin mutane ko a inganta musu iman imani su karba a cikin jin daɗi sai masallaci masallaci ne zaka iya cewa ka rarrabe ga wurin mata ga wurin maza ba wanda isa yake ana hmm. duk waɗanda suke zuwa jin karatu ko sallah akwai wanda za ka bashi. shi gan ada miki da kuɗi ya je jami'a Allah ya sauke miki zai ce ba zai je jami'a ba hmm. jami'o'i ba ka da ikon ka ce a rarrabe maza da mata a rarrabe kaza balle tare da cewa kowa ya ga halin da jami'o'i suka kasance ko hmm. da in aka ce maka wannan ɗalibi ne a jami'a yana da mutunci yana da matsayi a wurin al'umma hmm. ɗaliban jami'a sai su hargitsa kasa baki ɗaya amma sai aka zo ana tafiya ana tafiya al'amari na da lalacewa yana da lalacewa har aka wayi gari malamin jami'a da kansa a ruɗe shi ba shi da daraja ba shi da mutunci a idan mutane ba shi da wani matsayi a cikin mujtama menene sababi dan an ce wani malamin jami'a ne kowa ya san yana da daraja yana da mutunci yana da muhimmanci saboda me lokacin malaman jami'a mutane ne sun girma suna da dattako ana bincike ana karatu akwai ilimi akwai yawan shekaru akwai hangen nesa akwai tunani akwai son zaman lafiya jami'ar university din ita ce university yanzu ma wacce aka gina ta fi da wacce take amma da kanka za ka yi adalci lokacin da makaranta ke kwalaji malaman sun fi daraja da lokacin da kake university yanzu jama'a ba haka bane akwai wanda zai mutunta wannan to menene dalili me ya kawo haka har aka wayi gari malaman jama'a babu ilimi abin da ya kawo ɗannan duka karancin shekaru karancin ilimi karancin kwarewa rashin girmama na gaba da son zuciya sai jami'a ta zama wurin hayaniya da hargowa da hargitsi da na ce da tawaye da yakin aiki ba wanda za a girmama ka cikin jami'a don kana da yawan shekaru ko kana da ilimi sai ya zama yan bana ne zalla su suka zama in ma kana da daraja kana cikin jami'an roƙon Allah kake Allah ya kawo ranar da za ka fita saboda al'amari duka ya zama malaman jami'an ka su zama yara ne ba su da yawan shekaru ba su da tunani ba ainihin ilimin babu sa'annan ba su da natsuwa ba abinda da ake ciki sai hayaniya sai gumi fitina hargowa yajin aiki ba su da hangin nesa ana tafiya haka nan sai aka wayi gari jami'a ta zamo ba ta da wani ba yadda malaman jami'a ba su da yadda za su ba su da mutunci a cikin jami'a almajiran su kansu ba su yanzu duk almajirin jami'a ba ya zama malamin makaranta saboda mai yana kallon malamin sa abin da yake me ya kawo waɗannan karancin ilimi da karancin shekaru da rashin eh, karancin kwarewa a cikin rayuwa da rashin hangen nesa da rashin tunani waɗannan guda biyar suka je suka hadu da mai zafin rai rashin mutunta na gaba rashin hakuri rashin duk suka zo suka haɗu nan da an haɗu mitin an haɗu taro kullum za a yi mitin za a yi taro za ba abin da ba a yi har yanzu ba abin da aka ce mana dan me Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya za ya kire albarka yace la khaira duk tarurrukan da za a je ana yi karka ji shakkan cewa wallahi ba abin da za a ce tunda Allah ce la khaira matukan taron da za a yi ba za a ba za a tabbatar da alkhairi bane ba za a tabbatar da wani abin da yake ya dace da shari'a bane karka ba ta lokacin ka to shi kenan da malaman jami'a suka zauna ku ɗan boko ne boko kuka yi shi kuka iya makaranta na hannunku kuka kasa gyarawa ya lalace dan Allah in kuka zagayo kuka zo masallaci kuma kuka mai da masallaci zama wurin tarzoma wurin hayaniya wurin hargitsi ina za mu sa kanmu ina za a isar da sakon addinin musulunci shi yasa duk wanda yake so ya zama yana da fada yana da cewa ba abin da za ka yi rawa girman kai za ka cire ta aje ka je kai karatun addinin musulunci ka iya shi nan ka zo ka faɗi duk abin da kake so amma abin da ba hanyar ka ba baka san kai shi ba ba ka da daman ka je kai karatu ba ka da daman ka je ka koya sa'annan kana da daman kai wa'azi kai lafiya ka fada kai ne kai ne yau sai al'amari zai tafi dan Allah kada ku bari masallaci darajar masallaci kuma ya faɗi daga zuciyar mutane ba mu da kuma wata kafa da za mu shiga koya da addinin Allah jami'o'i da yanzu ba sai an fada ba ko kowa ya ga addinin jami'o'i ke ciki ko kuma mun tabbatar da menene sanadiyan wannan shine waɗannan abubuwa da muka ce ba to saboda Allah kada a bar masallaci ya zama yana da daraja zukatan musulmai wallahi tallahi akwai wanda zai zo masallaci yin sallah ko karatu zaka hada shi da kudi kace zai yi gane a wannan ba amma da yake shi duk da na da imani zai zo masallaci ya zo masallaci ya yi karatu ko ya sallaci to inda ake samun ana yada addini kenan nan baka ba ta kana wurin mata kana abinda Allah ya ce abinda manzo Allah faɗa da kawo yarka kana wurin mata kana abinda Allah ya manzo ka faɗa ka kawo aiki kawo yarka ko kuma ka baki daya wallahi wallahi tallahi wanda ka masa kuɗi matar har abada ba aika da jami'a ba dan an san jami'an menene ke cikin ranar da ke karfi kenan fa inda ya saura mana a hannun da mutum masallaci ya kamata kowa ya bada iya gudunmuwan sa wallahi tallahi a da mutunta masallaci ya zama yana da a zuka sarka ne har aka yi wannan daraja kowa sai Allah ya kai da shi ya tambaye hakki ne akan kowa kada ka bi son zuciyarka abin da yake ba Allah ka kada ka kai da shi a'a da hanyar wanda yake haka sai ka kare sa inda zaka iya bada gudunmuwa inda zaka bada gudunmuwa amma kar ayi sakaci masallaci kuma ya zo ya zama wani harbuwa hadisi yana ce fada sai gumi a zo ana yaji aki har zo a yaji ban Allah ya yi eh, ba abinda ke kabar zai yi ba shekara da mun ta yin sallar kidi ya hada ranar Lahadi wallahi wallahi wa'annan sun kasa kawo fitina amma sai da mukabu ka fara kawo fitina masallaci kun ga abin da faru inda yake in ba haka ba abin mamaki ne a ce a dauke musulmai kuma ranar sallah ranar idi a cikin fitina amma kai karfin halin su wannan babbar a cikin Kano kuma ranar sallar idi ba ranar juma'a juma'a ko sun bada ranar idi da suka kuma da haɗu ɗaya kuma kaddara su zo kuma su kasa jin tsoro kuma su yi abin da ke son su wannan baya da baya da baya zai da hankalin mutane ba to sa'an nan sai kan ce ai ba za mu kawo su mu hana su yin addinin su ba a su je su yi addinin su har da ba wanda ya hana su yin addinin su abinda ake so Najeriya zaman lafiya take so Najeriya ba ta so ta ko ɗaya ko musulmi ko arne ko kafiri ya ji ciwo to tun a kashe shi ko a ji masa ko a dake shi ko a yi masa rauni to tun da wannan abin zai kawo haka menene maganin a kiyaye lafiyar ɗan Najeriya ko musulmi ko kirista ba sai a yi abin zai raba fada ba in aka yi abinda zai raba fada an hana su yin ibada su je su ibada har da ƙari babu kaulihi babu fadar Allah madaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'airillahi lallai safa da marwa suna cikin alamomin addinin Allah faman hajjal baita aw itamara duk wanda ya aikin haji ko ya umra fala junaha alaihi ay yasawwafa bihima babu laifi ya je tawafi tsakanin su wa man tasawwa khairan fa inna Allah shakirun alim fa inna Allah shakirun alim shine imam al-bukhari kan da yake fasa muke sha'air yake alamatu واحدتها شهية معنى مفرد شعائر دين الشهية أنا مؤمن الدين الله وقال ابن عباس عبد الله عباس الصفوان الحجر أبن أكيد صفوان دين الحجر مرة مرة بسي ويقال الهجاز الملك أنا هو المرأة كل شيء أنواع اللباس وكذا تسيره والواحدة صفوان هي مفرد أنا كده أنا كده أنا بما الصفا والصفا للبني يتي تقبل أنا كده معنى يدينا فصل كلمة الوجه هي ذكر حديث الربا إنما أنا أول وضع من شعائر الله فمن حج بيت أمرها عن أي سوى بما إنما أنا فلا عليه في صديما غير الله فغير ذي أي بالي في كيف أي سبحان الله أكبر باب كنا كنا كثير حدث بين أنا عاتب فلا ما أنا من الآية إني تبين أمد أي أدل يفعل أي فلا جناح عليه أن يتوى بما أي في يتوى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة إني أتم بين عائشة نتي أو بن أنا يومئذ حديث السن تتهني لوكتي ina kan yaro karami ana aiki ai gaba da ita ita ba labarin fadan Allah madaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'airillah safa da marwa suna cikin alamomin addinin Allah man hajja al baita aw kamara fala junaha alayhi ay yatawafa bima wanda yayi aikin haji ko umra yace fala junaha alayhi a harshen larabci aka ce ma la junaha alayka an tafala babu laifi in ka aikata kaza to in baka aikata ba babu laifi kenan ko ka aikata ko kar ka aikata duk daidai ne sai suka fahimci haka suna so su san bayanin menene ainihin takamaiman fasarar wannan aya sai suka tambayi na Aisha fama ura ala ahadin an Allah ya tawafa bihima mm. yace ai in an ce wanda ya yi tawafi babu laifi to ni ma ba na ganin laifi wanda bai tawafi babu komai fa qalat aisha sai na na aisha ummul mu'minin take mm. kalla law kanat kama taqulu kanat fala junaha alai Allah ya tawafa ma. Mm. tace ai da a ce yadda ka fahimta din haka ne to ai shi ma babu laifi in ya ga dama ya tawafi bai ga dama ba kar ya tawafi إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار sai take sanadiyan saukar wannan aya mutane ne mutanen Madina kanu yuhilluna limanata wa kanat manata hazwa kudayd suna ko harami za su zo su tawafi su zo wurin manata manata kuma yana kusa da kudai. wa kan ya ta'arraju ayatu bi da tafawar marwa in suka zo haji wurin gumakan su suna jin suna ganin akwai laifi suna jin nauyin su da yi tsakanin safa da marwa ma ja al-islam ta addini musulunci yanzu sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka ga musulunci sai wannan abin yana cikin kokolon su sai suka ga Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ne in kai sai fa marwa bai kan da hawa fa anzar Allah sai Allah madaukakin sarki baka da aya ce inna safa wal marwa min da'atillah faman kore musu wancan na ganin da suke kamata bai sai da aka yi ya kamata amma ba wai ya kamata in kaga ma bane sallai قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه فقال عنه قال كنا نرى انهم امر جاهليه اي مرجع شاب في يوسف بعد مروى ينا في الامر الجاهليه لو كتب ما فلما كان الاسلام انبتنا عنهما فالمسلم يزو مكا جو مسلم sai muka ba mu ayyuka su ayyuka tare da marwa fa anzara Allah ta'ala sai Allah maka kake zargi da aya ce inna safa wal marwata min ja'ilahi wa man hajja baita wa tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bai ay yatawafa bihima ay sanin sababin nuzuli yana taimaka maka ka san ka fahimci gundarin ma'anan aya ko hadisi babu qaulihi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yace a cikin mutane akwai waɗanda suke ɗaukan waɗansu abubuwa koma bayan Allah su mai da su kini suna bautata musu ma'ana suna yi wa Allah shirka الأنجاد شنو أبغاد واحد واحدها نجد قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه عبد الله بن مسعود يتي منزن الله يا فدي وتكلمه وقلت اخرى منزن الله يا فدي كلمه mafhumul muwafaqa sai ni kuma na zaro mafhumul mukhalafa a ciki sai ni ma na faɗi wannan ma'ana magana da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ba ya faɗe shi daga daga kashin kashi ya faɗa amma ina ya fahimci ya fahimta ne daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da to ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadu min dunillahi ila yajr halanna manzon Allah to mu ba kuma ba abin da masu cikin da ya yi kai ko da hujja ce ne to shi da wuri ana zai wuri tauhid kenan ko eh. wa qulna sai wato ana ba shi kenan ya mu ne wani sai ta ji kuma sai na faɗa nake man ba da wai da ya ne kallana Allah ko da kake da wani wanda ne sai ka ko ya yi ne ko bai ba babu yake wani babu يا أيها الذين آمنوا يوم أن تكون قد يا الله كتب عليكم القصاص أو جب في فتح في كتاب فيا بك قول قول لا إلى قول عذاب أليم أكاد ما رأيت فتح من كما يا من تكون قد وفي أشهرك وأن هذا أكاد فاعل فاعل ما رأيت كتب يا دنيا أنت يا إنك أو حديث من كتاب وأن آية هذا سنقول في القرآن بالسنة أي أصول تفسير ولا نوعي تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى وأسمى الثاني تفسير القرآن بالسنة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالتفسير من كل أحد يعني تفسير القرآن بالسنة فأن تفسير القرآن بماذا بالاثر باثر عن الصحابه تفسير القران بموجب اللغه تفسير to daga nan in ka shige waɗannan ɗaya biyu uku na hudu to ka shiga kuma wani tsokoki kenan har ka zo ka shiga tafsirul qur'ani da son zuciya ko Aji inna Allah ya'murukum an tarbahu baqaratan da suka ce Aisha bai dan ba sa kaunan قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول yace na ji Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yana fadar cewa kana fi bani Isra'ila al-qisas wa lam takun fihim adiyya kaga daraja da Allah ba al'umma maza Allah bani Isra'ila suke kashe maka dan uwa kisa ne babu wani zakariya فقال الله تعالى لهذه الأمة فهي أدام تشيرك أمة من الله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القصاص في القتلى أن وجد جامو أن وجد جامو كتباتي كانوا من الحر بالحر ذلك والبنع والأنثى للأنثى باوى باوى لمكي فمن أتي له من أخيه شيء ba ku ba za ka ji ba ai ba zai biya biya to sai sai sai kan abu a cikin abla ya abin da ake nufi da akwa ba ya yafe san ya yafe aiki amma to tunda an kake maka mutum naka kai hakuri ka aiki fashi kake ko aka kai kabi sawo na bil ma'ruf da yadda kai aka yadda kai ka nemi hakki mu ada ilayhi bi insani kai kuma da dan kuma yaje kisa aka dai an yari ba za a yi bai biya aka ce kuma ku ba da biya bi insani ku kyautata wurin bayarwa yattabi'u bil ma'ruf wal hajji bi ihsan wanda ke da haƙƙi ya je ya nemo haƙƙin sa da ma'ruf wanda kuma zai bayar ya bayar da cikin kyautatawa zalika yace wanda wannan hukuncin da aka yi tafifu min rabbikum wa rahma ai afwa ne san sauki ne daga ubangiji da rahma min maqti min ma kutiba ala man kana qabla amma ni da ba'da zalika wanda kuma ya yake da haƙƙi bayar sa wala hu azabun alim yana da azaba mai radadi hatta da qabul diyya ya kace kuma bayan ya karbi jiya al-i'tida'u shine bayan an kace maka mutum kaje kace a'a ba za ka yi kisafi ba a biya ka jiya bayan ka karbi jiya kuma kaje ka kace mallam idan mutum aka shi na dan wake ya yi kwatar kwatar ya ɗauki ya baka. Sai gaban alkali a tabbatar da me yasa yake ya ya eh Sai alkali inda ake rikici duka ba kowace matsala ake yi kai tsaye ba. sai a je wurin alkali wannan mutumin ya je ya hada baki da shi ne aka zo aka kashe kuma yace miki ne kanka kashe shi zan je ya maka mun gane ko eh قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kitabullahi alqisas littafin Allah dai ya kawo yace ai kisashi in ma in an jin masa ciwo shi ma ya rama in an kashe shi kuma ko in eh, to sai shari'a ta zo da in aka ce in kuka ce kun yafi kifafi sai a biya diya to ne shi aka imam bukhari da hadisi da ke tabbata da haka ala da ya abdullahi ibn munir ala abdullahi ibn bakr ibn bakr ibn saliya hadathana humayr an anas an rubayya ahmahu kasarat saniyat jariya yake rubayya rubayya amma ta yar uwan ba mahaifinta yar uwan mahaifinta da ta karya hafarwa فطلبوا إليها الأقوى sai waɗanda aka kare musu aka karya musu hakorin suka yi ayati musu fa a abau sai aka kiya waɗanda suka yi a wannan aka yi ramin suka kiya fa arabul arada sai suka za mu biya biya wannan abu fa abau sai suka a'a ba za mu yadda ba dai mu ma sai tunda an karya musu hakorin ma sai mun kiya hakorin sa fa aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abu illa sifafa suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba zai tilasta musu ba sai suka kiya suka ce ba karbi dina ba ba za karbi arash ba komai ba sai su ma sai su tashi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qal zai magana sai to tun da kiya sai su tashi hari kuma akai kuwanta fa qala anas ibn mari ya rasulullahi kai wani mutum ba wa Allah sahabi ne anas ibn mari ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sarki ne mubayyi za a ji akayya haƙoran arubali la wallazi ba asaka bil haqq na rantsa da farki da ake gaskiya la tusaru saniyataha saniyatuha ba za a karya mata koyon ta ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم يا انس ya kai ana sanar da kitabullahi al-kisa littafin Allah da yake kitabi a aka bagar ko kaki ko kaso matukan ba su suke yadda ba yadda za a yi sai an karya mata horon adam a cikin labarin ba ana cikin yin haka fara biyan ta fa'abu sai mutanen da aka yi musu raunin suka ce mun yadda kar a yi kisashi da suka faɗi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murna wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi sai manzo Allah ce lallai akwai wa'ansu bayi cikin bayan Allah man lau aqsama ala Allah la abarra in ya rantsa da Allah Allah zai cika masa rantsuwansa ina mahallin shayi cikin wannan da Anas da Sadar yace ya la wallahi la tusaru wallahi ba za ka kare akoranta ba haka sai za ka ramta akoranta ga ki manzo ga diya za a yi bayarwa manzo Allah ya ce ya za a yi sai diya da kuma sun kiya ba za su karbi jiya ba sai ki saki manzo Allah ce ba inda sai ki ki saki shi sai kuma Allah ya tausa ya rubuta zuka dan da suka ce sun yarda da jiya ba za a yi saki ba sai manzo Allah ya mamaki sai sai inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrahu yace akwai wa'ansu bayi cikin bayin Allah wallahi in suka rantsi da Allah Allah sai suka musu rantsuwa babu ya ayyuhal ladina amanu imam al-bukhari ce babin da ke bayanin cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya da Allah kutiba alaykum as-siyam an farlanta muku adnu da ramadana kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta ma wa'anda suka gabace ku kuma suna azumi na farilla la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah a ce azumi yana kara maka tsoron Allah ne قال حدثنا الفضل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يجي عن كبر لما الله يقارب في ذلك كان عاشوراء يكون اهل الجاهليه يجي اذن عاشوراء يقول عن الجاهليه لو كنت ما قلت ثم انا اذن عاشوراء قوم بوتم من محرم فلما نزل رمضان يا ان الله يتوكل ولد في اذن وتر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصم ذلك وند يقدama يا اذن عاشوراء وند يقدama ba kare ba wajibi bane abin da ka fara ina azumin watan Ramadan قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن هريره عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت انكر ورغنا عائشه الله كان كان عاشوراء يقام قبل رمضان لأن عائشة في أذن عاشوراء يقصد أنا أزمت ساكن أو كم أذن رمضان فلما نزل رمضان لا إلا وجدت في أذن رمضان فوقه قال يقصد من شاء صام ومن شاء أفطر إذا أتباك إذني إذا كان معك أذن عاشوراء نازل فيه إذا كان معك أذن تلك أما أذن رمضان فواجب لك تكشف أنا أتبعي محمود قال اخبرنا عبد الله عن اسرائيل عن مسعود عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال يتي عن كربو عبد الله بن مسعود الله يكرم سيدايتي دخل عليه الاشعب وهو يسأم الاشعب يشبو ينا كن ابنتي فقال سيتي اليوم عاشوراء sai ce ai yau ashura ne kuma gashi kana cin abinci fa qala sai ce kana yusamu ai da ana azumin ashura qabla an yanzila ramadan gabanin wajibin azumin ramadana falamma nazala ramadan shurika fadnu faqul yayin da aka saukar da wasu wajibin ramadan sai aka bar azumin ashura kai ma zo ka ci abincin kana قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كربوا لنا عائشه الله يكرمك كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه تتي قريشاوا sun kasance suna azumin ashura'a a lokacin maguzanci wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yasumuhu manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana azumtan ashura falamma qadima almadinata yayin da manzo Allah ya ku madina ba ma mu da ya azuci ashura wa amara da yari ya yi umarni da ya amin ashura falan ma na zara ramadan yayin da wajen jifar nan jifarin nan jin azumin ramadan ya dauko kana ramadan sarida ma ramadan shi ya zama azumin farida wa bi ka ashura aka bar azumin ashura fa kana man ja'a fa ma mu wa man ja'a lam yakun باب قوله أيام معدودات قال إن فجأة الله من أيام معدودات وأيضا بعد كيه وأيضا في سنة في تجارة ابن ذنوب فمن كان منكم مريضا دون وان يكفى مرة لا فيها أتدوه أو أو على سفر وقعين فإن يجب له فعدة من أيام أخرى لن يشاء أن يجب فيها فأن يشير عليهم وأن إليك إن يداه إلى غيرها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فرق مسلم da azumi ya sauko da Allah ya wajen azumi ba ba da azumi Ramadan ba sai aka ba gadi eh za ka iya azumin amma da kan wahala aka ce an ba ko kai azumin ko ko ka ciyar da azumi amma da aka sauka da wannan da kuma shahara fa ya irin wajibi في طعام a فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم اي كم cewa وان تصوموا خير لكم ان كنت اي azumi ya a akai in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sanar haka lokacin an bada zabi ne wannan zabin sai aka ce wannan ayat tana nan sai aka toke zabin da aka bayar amma hukuncin yana nan kan tsoho na lafiya ko tsohuwa wanda ba zai iya yin azumi ba an ba da izinin ya ciyar da azumi ba kamar imam Bukhari zai bayyana labarin sayyidina Anas وقال عصاء يفتر من المرض كله عصاء الخرافان يتي ذك ونمت النافية لك مكا زي بيا باك إذني شرعة باك إذني تشاء أذني على بسين قسام ذاك بيا كما قال الله تعالى وما يدن أن مرء الجنس الجفنة وقال الحسن الحسن البصري وإبراهيم النخعي من يمن يما لم يكن رجل تابعي أيكو سوسك في المرضئ والحامل الحسن البصري da Ibrahim al nakhai suka ce mace mai shayarwa ko mace mai ciki idza khafata ala anfusihima in suka ji tsoron suka yi gudun rashin lafiya makawunan su ko abin da ke ta mai ciki kenan ko kuma mai shayarwa ta yi gudun rauni makanta ko danta, aka ce an ba su izini su sha albasin sabiya awwala bihima tuftirani thumma taqdiyani mace mai ciki sawa'an tana jin tsoro ne makanta ko dan cikinta an ba ta izini ta azumi in ta haihu ko ta zama lafiya za ta biya haka ba kai ba ko tana tsoron kanta kace azumi a zuba da nono ko ba ta da ko ko kanta da take reno tana jin masa tsoro a cikin duk kowanne faru an ba ta izini ta azumi su biya kai ba ta fara to an take wa amma shaykhul kabir idan lam yuqit siyama فقد أطعم أنكم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر tsoho kuma fa wanda yake ya girma azumin zai wahala shi ne kira wa allazina yaquna wa allazina yutawwaquna wa yaqutuna za su amma da wahala mun ga ko shi imam al-bukhari ce wa amma shaykhul kabir amma kaga tsoho in ya ba zai iya yin ba zai yi sai faqad at'ama yace tabbas sayyidina adam sahabi ne mai girma mai daraja yace karshen rayuwarsa da yaga ba zai iya yin azumi ba shekara ɗaya ko shekara biyu cewa yake kullu amana wa amana kullu yake kullu fi qawli kullu aka wai gari sai da ana da yake ya bani gobu zan wa rahma ya bani guraba da miya da nama ka bani tuwo da miya sai gaba da miya abin ka bani shine ne makon azumi kake wannan istisari na Bukhari babu ko wanda yake in mutum ba zai azumi ba farki ba in aka bada aka ce in rashin lafiya ne sai a kalla da yake kuma suka faɗa wannan rashin lafiya yau da ko uku za a samu lafiya to sai a bar shi ya samu lafiya sai amma haka da cewa wannan rashin lafiya ba zai yi azumi ko ba zai samu lafiya ba ba sai azumin nan rashin lafiya zai tashi shi ke nan kullu zai tsaya min a shari'ar Allah take in ya baka iko sai kama ka in ya janye ikon kuma sai Allah ya take idza qalaba Allah ma wahaba asfata ma aujaba haka take ka'ida cikin usul ko idza in Allah ya janye in Allah ya baka kudi da yawa sai wajabta maka zakka in kudin kuma suka zo babu tufa sai a ce ka biya zakka don ka taba kudi <laughs> yace qira'atul ammati yusiqunahu wa huwa akthar yace qira'an da tafi haduwa shine wa alladhina yusiqunahu dan akwai wata qira'a yusawwaqunahu yusiqunahu قال وحدثني اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرا عن عطاء yaji abdullahi dan abbas yana karanta ata'u almajri ibn abbas ne ji ibn abbas na karanta wa alal ladina yusawwaqunahu fidyatun ta'amun ta'am miskin yace wa'anda suke iya yin azumin amma da wahala da mashakka kai har ibn abbas yayi ta cikin kuɗi yace ai wannan aya ba a soke ta ba ba ta da hukunci ba to menene ne a take ko sai da أكيد أنا سعيد منه إما أقل سمع هذا الحديث هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يقوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا idan wannan aya tana nuna Allah zai kawo kuna ba soke wannan ba ta da wannan aya ba to ne ne ma'anarta da yake mutum ne da yake kuma ne ko mace ba sa kullum su kada shi aya maimakon da فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال اي هذا في بيان قوله تعالى فمن شهد اي فمن كان شاهدا اي حاضرا مقيما غير مسافر في الشهر فليصمه ولا يفطر ba a ce fa man shahida wanda ya gani ba a shahadatu ay al-hudur ay man hadara minkum shahra ramadan ghayra musafirin wala marid wala ba za tubrin wa alayhi wujuban قال حدثنا عياد بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرا في عبد الله بن عمر فديته طعام مساكين قال هي منصوبه في فدية يم فدية طعام مساكين فديته مسكين في وان حيوان ان توجد ان تابع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن برا عن عمرو الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة قال لكي أنت لك سلمة بن الاكوع لما نزلت جاء إلا أكثر الآية وقال الذين يطيقونه يد طعام مسكين kana man da an yufira wa yaftadi yace lokacin da aka saukar da aya wa alal ladina yusikuna fidyatun ta'amu miskin lokacin farkon musulunci kenan in ga dama kai azumi in baka ga dama ba ko kana iyawa sai ka ciyar ka sha azumin ka hatta nazalat al aya allati ba'daha fa nasakhatha har aka kawo ayar da ta soke wannan faman shahida minkum ash-shahra falyasum قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد إمام البخاري سينا ينا cikin hadisi ya kawo fikihu ya kawo tafsiri ya kawo lugha to kuma kaga ya kawo tarihi yace bukair ya mutu kafin yazid bukair kuma shine Bukairu ibn Abdullahi an yazid maula salama yana tabbatar ma cewa bukair din nan almajiri ne na yazida kuma ya riga ya ma mutuwa أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم aka ce da yadda al'amari yake kasancewa farkon azumi in aka sha ruwa daga shan ruwa zuwa sallar isha za ka sai abin da ka ga dama za ka sadu da matarka za ka yi menene da menene har aka yi sallar kisha ko da baka sha ruwa ba ko baka sadu matanka. matarka shi ke nan kuma sai gobe sai abin yana musu tsawo yana musu wahala aka je dai ana tafiya haka nan wane sai zaga sai saba ana nan ana nan wane sai ga bayan sallan magaruba yana da yanci sa da sai sha binci in bai yi ba bayan sallan isha ba shi da izinin yayi shari'a ta hana sai kuma gobe to sai gabi ya masa tsawo sai je su moga ke nan sai je sai yayi to suna jin ba dadi amma suna aikatawa ana na wata rana sai sai na Umar ya aikata haka sai hankalin ya tashi aka ce hakku kai ya zai ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza kaza kaza ga abin da ya faru yana fada sai wanda ta zai ce ai ni ma na aikata ai ni ma na aikata ai ni ma na aikata sura abin da goye musu yawa sai Allah ya musu sauki sai Allah ya saukar da sauki ne uhilla lakum laylata siyam rafat ila nisaikum an Allah ta musu a cikin dare cikin azumi da rana mai baka da aikin ka tafi ka fara kanka amma har ne ke fara ji Allahu akbar Allahu akbar rana ta fara da Allah kai sada ka ka ka fara kanka har abu a cikin ya ko kuma doka da hamadu ina ce lakum هن لباس لكم وانتم لباس لهن هن مثل لباس لكم كما مبتلى وانتم لباس لهن مثل لباس هن ثم لباس لكم اي كفا كتي اما لباس sutura sutura kuce saboda abin da ba sutura kuce sutura ka yake fita ka dauko ka sa ka shiga jikinka ka kan yanda aka mutai mutum yake runguna da matarsa su hada jikin su shi ne aikin sutura kuce kuma sutura kuce in ma taka ta zama suturarka duk ran da suturarka ta gaide sai ka tafiya ne duk ran da kaura ka cire suturar sai ka zama ne a ce ma taka tana rage aure ka din da miji ke suturar shi da ran da kake ba shi ba ke ma na ka ta gara a ce ke ma miji na tarja aure kunna libasu lakum wa atum lahunna sai Allah madaukakin sarki Allah Allah ya sani annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah ya sani cewa lokacin da doka ta hana ku saduwa da madan bayan da kuna boyewa kuna yi kuna zalikan kauna فتاب عليكم sai Allah ya yafe muku wa afa anku كما يأتي kuma ya yafe دقا ينزو ana aka ce daga yanzu bashiruhunna an baku izini daga magariba ne ko har kafin alfijir ya fito an baka izini ka sadu da matanka wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na ƴaƴa masu albarka قال hadathana عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سميت البراء رضي الله تعالى عنه ناجي البراء الله يجدك لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله يتي ناجي براء yana cewa lokacin da aka saukar da watan Ramadana ba sa kusantar matansu har watan azumi ya kare wa kana rijalun yakununa anfusahum to kun daukan makanku kuma sai wa'ansu ba su iya yin hakuri sai su je suna yaudaran kawunan su suna zaluntar kawunan su sai su saba ma shari'an su ce fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukaki sai ke saukar da aya yake alimallahu Allah ya sani annakum cewa ku kuntum taftanuna anfusakum kun kasance kuna zaluntar anfusakum kawunan ku kuna yaudarar kawunan ku fa taba alaikum sai ka bi tuban ku wa ku, sai ya ce babu kulli bayan fadan Allah mai wajen sarki wa kulu wa rabu hatta a lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ila qawlihi takuna al-aakifu ita al-muqim wanda yake ita wanda yake zaune a cikin masallaci dan ibada fadan Allah mai wajen sarki wa kulu wa rabu ku ci abinci in rana ta fa magriba dai ka abinci sai farin dare ya bayyana daga bakin abinda ake nufi ne kan alfitri hakan alfitri ya bayyana daga duhun dare kuma a kuma ya maka nabi sannan kuma ku cika adri zuwa dare ne zuwa wala tubashiruhunna kada ku sami iyalan wa antum hakikuna halata tawhikum ta fanke ku kuna masu yin tikafi fil masajid a cikin masallatai ila qawli tatakuna zuwa ga Allah wajin zaki tatakuna قال حدثنا موسى قال ابن كثير وقل واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخير الاسود من الفجر لم غوائب الصحابي يا يا تفسر في معنى الايه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن شعبي عن علي قال an karbo daga hadisi wata hadisi ne yake akhadha adiyu iqalan abyada wa iqalan aswada adiyu ya dai dauko yagwai fari da baki fara da baka ko hatta kana ba'dul layli Allah yake wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ana ramma sai ya dauko igiya guda biyu fara da baka ya ajiye a cikin duhu yake yana cin abinci yana cin abinci in ya ga baya bambanta tsakanin fari da baki sai shiga cin abinci har sai da aka waye gari ya bambanta wannan ce fara wannan ce baka daidai da cin abinci حتى كان بعض الليل نزر فلم يستدينا فلما أصبح قال يا da aka waye gari sai dai ce ya manzon Allah ja'altu tahta wisadati iqalaini na dauko igiya guda biyu na sa karkashin mataki na قال سيما الله في إن وسادك إذا لعريض للا يمتاشن كان هذا فاجي حرزي إيا يلوتم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أم كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك من الله في للا يمتاشن كان هذا فاجي تند أكا إيا سامو الخيط الأبيض والخيط الأسود كركش متاشنك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان ina ma menene alkhaytul abyad min alkhaytul aswad su igiya guda biyu qala innaka la sai manzo Allah ce lalle kai kana da fadin kiyaye ina ba na da fadin kiyaye ya ce na dakikanci in abdarta alqaitayn in kaza ga igiya guda biyu sun qala la bal huwa sawadul layli wa bayadun nahari sai manzo Allah ya a'a abinda ake nufi duhun dare da hasken alfijir to adiyi din nan ya aje yana cin abinci har sai da yazo yana bambanta tsakanin fari da baki tabbas dari bisa dari ya ci abinci bayan hudowar alfijir ba haka bane amma da yake bai sani ba ijtihadi yayi yayi kuskure aka ce azumin sa manzo Allah bai ce shi sai ya rama wannan azumin mun gane ko da haka manzo Allah ke matsanta musu kowa yayi abin sai ya gudu amma sun san manzo Allah yana magance abu ne duk abin da yake yayi sai sai ko sai manzo Allah ya magance masa قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو هازم عن سهل بن سعد قال وانزلت ايتي ان سوقد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل Minal al-fajr yace aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ba a kawo min al ba wa kana rijalu idza aradu as-sawma yace sai wa'ansu mutane su kasance in za su yi azumi rabata ahaduhum fi rijlihi al-khayt al-abyad wal khayt al sai mutum ya yanke kaure kafansa da igiya guda biyu fari da baki wala يزال fara da baka wala يزال yaqulu حتى يتبين له ba zai bar cin abinci ba har sai ya zo yana bambanta yana bayyana tsakanin fari da baki ko fara wannan tabbas ya ci abinci bayan ya ko ci ba رؤيتهما فأنزل الله بعده من الفجر إيه الله مرة يقول ya يسوك دا نا الفجر فعلموا أنما يعني الليل من النهار تو أولا نيما تفكتي إن يكسكري yana tsammanin cewa alfijir bai ceto ba ya ci abinci ba ganganci ba fa sai ya bayyana miki a ce alfijir ya ceto aka ce sai gaba da azumi ba da gangan ba haka kuma aka zo shan ruwa sai wuri ya yi duhu sha ake rana ta fa'i ne sai aka yi kiran sallah sai aka ci abinci zuwa an ma sai aka ga da shawarar rana aka ci sai kowa ya kame bakinsa in rana ta fadi sai ya sha ruwa azumi sai ko ya faru zamanin manzo Allah ya faru zamanin sayyidina Umar wata rana wuri yayi girgije haka sai suka tsammanin rana ta faɗi sai aka sha ruwa zuwa can sai kuma ga rana ta fi sai kenan sai aka ce kowa ya fita aka ce ba a taba rawaitowa manzo Allah ya umarce su su rama wannan azumi ba zamanin na Umar kuma haka ya kasance aka sai na Umar ce na isman ai ba da gangan muka yi ba ba da gangan muka yi ba ma abu ya rabu haka nan cikin azumi ana da wajen da kamar wara haka sauran cewa kwana zane da shi da rabiya ana jira to masu mutanen kauya wanda suke harba diga da madina da rana ta fadi suna kankan dutse suna kallon sama masallacin manzo Allah a bayyana da gani an kunna sai da rana ta fadi kenan mana ba su ke ganin rana ta fadi kuma diga ba ma'ana da ilimi ake aiki ba za a tabbatar ake ba in a lokaci sai a cikin masallacin nan akwai ba a akwai duk yi da za ka kai to a a kunna da haka ana kunnawa a kan masallacin manzo Allah bai da in ta kunna duk kan mutum da abin yana kan gaban da sauran a goma da kuma talatin da zai aiki na kallo yana ganin jan fita sai kuma bid'a yana a bid'a jama'a a kan lokaci kuna da kuna da abin kafi inda imam hari kada wa inda shehu wa inda kada wa kada kana wannan da kuna jira wa ya rubuta sai sai da fita yanda a zuwa da na wato sai da kuna yana kuna sai wanda ya rubuta sai harba bid'a yana harba bid'a da annabi ya fara ya tafi da lokacin da Allah Allah Allah to a cikin limanin masallaci ai saboda irin wa'in ba kai ana ihtiyaji sai da miji kada ba guda ba ihtiyaji ba tunda kukure ne ba ba za a yi da kowa take ba da zaran an fara da kowa ya karwa aka tafi kukure ne sai ba a fara baki dai kowa ya saba bakin sa har rufe kai har cewa ba lokaci bane kan kan lokaci باب قوله بعد من على مدى الحكمة ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. don su wani bidiyo ya ga ku ki saboda harin ku kuma muna roƙon Allah ku sani ya ba mu da mana albarka a cikin lokacin Allah ya kana amma bi ma addu'a da saboda Allah Allah ya fada wanda ba da aiki Allah ya bai kan sanin ki Allah ya kai da ga Allah ya fara da Allah ya kai Allah ya kai Allah ya fara da Allah ya kai Allah ya kai Allah ya fara da Allah ya kai Allah ya kai Allah ya fara da Allah ya kai Allah ya kai Allah ya fara da Allah ya kai اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اجعل اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا العذاب أيضا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين rayuwar mutane a ɗauke su a je a fayyace malamai a tattauna akwai majalis kibar ulama in dar istanariya a nuna masa yin al'amuran su sanin ga kuma suna yin aiki a dama abin da ya hankali kai daga aiki banki shine albashi ne soka da gida da in ci da abubuwa na jin daɗi abubuwan da su kai ka kenan sai dama inda ake halaka kenan inda ranka ke so abinda ranka ke so nan kake halaka iblis da kaiwa annabi adam yana cikin aljanna iblis ne ce masa ne eh kuma ta da aya hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla kana kusa gama karatu digiri shi kenan ga banki da da albashi mai girma ga mota ga gida ga komai ranka sai ya je a gurin kana son duniya kuma kana son addinin ka tilasta ka ta imanin ka kan komai to sa'an nan ko kai ka daina aikin banki lallai dai sai yi aikin banki menene matakan da zamu dauka shine babu malami ɗaya da zai yanke maka yace eh ko a'a sai an taru malamai an tattauna amfanin da ke ciki da lallai shin ya kai ya zamo da rura ko bukatuwar ai aiki lallai shi ne zai zama kana kudi ko a'a ba dai bane to wani ba zai kawo baki ya ya za a yi akwai matsalolin da ba wanda har su ya shi da kafin ya malamai ba akwai matsalolin da ba malami da ke ba da ba ina cikin wani mana da wani to sai a tattauna kowa ya kawo gabaɗin sa kowa ya kawo nafi kowa ya kawo inda ke malama ne wannan mahamari wannan jafi wannan hadisi wannan maharbi kowa ta ce ka je kai bincike da kai da masara kaza jabin nan maharbi maharbi da jafi kaza sai ka tattauna wannan ta tattauna a tattauna karin sa suka da jawabi shi da mutane kowa ya al'amari hankali sa barci haka ba wani da jiga mai da hankali da hankali da yaran kowa ke kowa hankali da saboda al'amura sun kana kuka zama munafiki ba da addini ko ko kana da addini ka da ka hakura da abin da ke abin da ke yaso sai da hakuri da tilasta ni ko rayuwa dama masalla da ku wanda ya lokaci da wanda ke sai da hadisi kamar da jamfar wasi da ya haraka eh, to sai annabi kuma yana aiki shekara ma a bashi baji wani imani da shi yana aiki ana dai aiki zai yabo al'amura suna قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب بيع الدينار بالدينار لصاحب طبعا لما ترجع هذا duk wanda yake sani sai da Umar sai Umar da koyi da sai da yace bi a ce mutane su za su ba san kai da kasuwanci ba yace duk kuma sai da Umar yana kafa sanda bari na kaga wanda ba kasuwanci ba sai da yi sai aure da adan kan duk an da aika baka san hukunci a cikin ba ba kai da haka sabawa ana ba ba da haka da zuciya hanya haram babu wani dinari dinari ba ba da ke bayani mutanyen dinari da dinari canjin dinari da dinari ko azurfa da azurfa ka zuwa wani lokaci karba ka cikin wani lokaci ba bayar ko ko a'a kawo ke ina so ki kawo to sai zuwa an maka ba ka ya ai ko harka ba sai harka ba an samu riban ne riban kin da shi ko ha ni ne قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن محمد مخلد قال حدثنا ابو جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا طالب البيداء اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول abu sa'id ne sayyid ad-dajjal ne sai kenan mai abu mai kenan ko ad-dajjal fa'al ne ko kuma fa'il wa fa'al bai sun yi sai abna an ya faqdi ko ad-dajjal shi ba da kai annahu a abara ilai da kudri da Allah ya kulu yake yaji abu sa'id da kudri Allah ya ga da yana faɗar cewa a dinaru da dinari wa dirhamu bi dirhami fa qultu lahu yace dinari da dinari dirhami da dirhami dan dai a sami su daidai wa daida kada a tsara wani makakkan dinari da dinari ne ba za ka bayar da dinari goma a ƙarshen ruma ta ɗaya tara ba haka azurfa to amma aka samu bambanci dinari da azurfa ko naira da daula ko naira da salin ko riyal da naira shi za a samu canji za a samu ƙari a ciki abinda inda riba zai faru a cikin irin haka shine aka samu jinkiri wurin bangare ɗayan ya zai ya baya su shine an samu a riba kenan to da shi Abu Sa'id ne yake cewa addinaru dinaru bid-dinari wa dirhamu bid-dirhami ma'ana akwai riba kenan sai in sun zamo daidai wa daida kuma hannu da hannu sai yace fa qultu lahu sai nace ma Abu Sa'id inna ibn Abbas la yaquluhu ay Abdullah ibn Abbas baya ganin cewa dinariya da dinariya ko azurfa da azurfa in an samu ƙari a ciki baya ganin cewa riba ne Abdullahi dan Abba sai rayu sai da ya rayu shekaru yana fatawa cewa ai riba shi wurin sa shine riban nasi riban nasi riban nasa nasi ma'ana riba aka tabbata da aka tabbata shi ne da shi riba amma dai canji da gida ya kwada da arba aka tabbata ko wai ba ba ne sai abdullahi aka fada jama'a wannan fatawa fa qala abu sa'id sai abu sa'id al ne take fa qultu abu da naka abdullahi da wannan fatawa sai ne sanni ka mu min nabi sallallahu alaihi wasallam aw wajadahu fi sabilillah ma'ana ka tabbata da wannan da Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da duk ma in karatu ma in bihi lan tabillu ba'di abadan ma'ana matakan ba ku yi ku da shi ba lan taqdaru bi abadan mutum ba ka ko to sai da ma abada ba sai wannan wannan gari daga manzon Allah kake ko ka gani ka ga mutum a cikin alqur'ani kana Allah ya abada ce kullu zalika la aqulu كل ذلك لا أقول فأنا رواية كمان أما في إنجليز ما كل ذلك لا أقول كل أقول ما جبت كذا كل ذلك لا أقول كل ذلك لا أقول هو بعض ما جبت كذا بس يقول معنا أقول akwai mace ko ba akwai mace a cikin كل ذلك هنا مفعول به مقدم من فوق مكتوب على مثل به الذكر قال في اخر الواو باب ذا باب العين قصير على سكون مع على الاضافه واللام للبؤر والكاف حرف الحساب لا نادية أقول إن مضارع مرفوع بتكرره من النادر والنادر وعلامة من حرفه الفتحة الظاهرة وعلامة رفعه أقام الظاهر به أقول وفاعل ضمير منفجر وجوب تفسيره أنا صار العلم على كيف وجه لك ريحا ذليل وجوبا amana to ya ina ina ba na fadar dukkan waɗannan ina da ba na dukkan waɗannan ba na fadar dukkan waɗannan baya har ka faɗi wani cikin ku mun gane ko to kullu zalika la aqulu kullu wa huwa zalika ilayhi la ماذا؟ اقول فعل مضارع مرفوع لسبب به من الناكر والجاهل وعلامه رفعه أن ظاهره في اخره وفاعله ذريع مستتر تجده انا والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع الخبر بالمبتدا اي فانا بدل قوه